جاهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد yawuwa musulmi masu albarka mahalarta wannan majalisi mai albarka a nan masallacin juma'a na masjidul ilm muhammad suleiman na a nan cikin garin argungu wanda allah ta'ala ya mana arzikin haduwa ta da malamanmu da yan agajinmu da dattijawan mu elders da matasanmu duka muna wa juna sallama baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna fara godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya ba mu dawo muka sake haduwa yau muna 27 ga watan zulhijja hijira annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya yi daidai da yau muna sha biyu ga watan eh muna sha uku ga watan jun miladiyar shekara 2026 muna babban Allah da ɗaukakin sarki wannan haɗuwa ta mu Allah ya sanya mata albarka ɗan uwa musulmi an ɗauki dogon lokaci an je hutu na sallah kuma alhamdulillah mutane sun yi sallah an yi layya an yi azumin arfa an yi addu'o'i da yawa muga shi taimakon allah allah wadda kusan sarki ya kadar mun sake dawowa wadda kuma allah wadda kusan sarki shi mai jagoranci a cikin wannan karatu abinda za mu karanta allah ya saba karanta daidai allah muna roƙonka shigar da mu ka azamu ga abin da an daidai ya ubangiji in allah ya yarda yau za mu ɗora kafin daga ina ma kwana cikin sofin nisa'i من كان آية 40 بقي يوم ذا متاشي آية 40 تفت إن شاء بك الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم abin da ya gabata Allah ta'ala ya kadda hankalin yahudu Allah ya kira su ya ce ya ku waɗanda aka bai wa littafi ku yi imani da Qur'ani ko kuma wallahi mu juya halitta kuma shi ku birai da aladai kamar yadda muka wa suka yi ta'addancin suwa a gaba wannan magana ta fara an sun kwaye da sun san Allah yana yi haka saboda Allah ya yi mawayar da gabatin zamanin annabi dawud wasu mutane da muka arzikin na ailata sun yi tsura a saba aka ce su bari su rufe bari da Allah ya ɗaukakin sarki ya kayan kwakwani da jaza'i sai ya mai da tsaji sun kuma bire matasa kuma ƙwaladdai a kai. sarki yake falamma a tau da yanzu kai girman kai amma nuhu an dangane da barin abinda aka hana su a kai suka yi girman kai Allah ya san muku jin ku kuma kira da birai khasin kaskantattu suka kuma birai bayan kwana uku Allah ya halaka su to su ma za ahlul kitabi da zamanin manzo Allah sai Allah ya ce ku imani da Qur'ani wallahi ku mai shefu birai irin yadda muka wa suke suwa a ga kaga hankalin ya tashi amma da haka nan wasu za ka iske ko hankalin su ya tashi ɗabi'a ta wanda ka son zaɓen Allah shi na fi gaba sai Allah ta'ala ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi lalle Allah baya gafara da ai shirka da shi la yaghfiru shirka Allah bai gafara shirka idan aka mutu ana yin ta Allah ba zai gafarta Allah ya dauki alƙawari duk mutum da mutum yana shirka da Allah yana wa Allah kishi ba to ba zai samu wannan mutum kishi ba aljanna Allah ko babu kowa cikin ta wallahi malam mushriki bai shiga shine hadarin shirka kuma shirka da gasu mutane suna suna kai ba na ga yan dambe suna yi yan kokowa suna yi za ka iske mawadata ma suna yi kaga mutum da hali ne amma yana kan shirka da Allah ko shi dai ka kuɗi su ƙare wani kuma mulki farauta ka an sami kujerar mulkin da yake kawai ka sai dinga shige-shige a wasu wanga abu ya rasa yi wanga abu ya saboda wanga a yi ta yanki yanki ba don Allah saboda ko layi malam mutum ya tara shirka Layi da kuro shirka Allah bai gama shirka wa ya gafuru ma duna zalika amma yana gafarta abin da bai kai shirka zunubin da bai kai shirka ba Allah na gafarta shi wa ya gafuru ma siwa zalika min az-zunubi Allah yana gafarta wanda ba wannan ba daga cikin zunubai liman sha'a ga wanda ya sumin ibadin daga cikin bayansa sai Allah ya ce wa man yushrik billahi duk wanda ya shirka da Allah duk wanda yake shirka da Allah فقد افترى اثما عظيما ايكا ya ƙirƙiri zunubi wanda mai girma yana aikatawa man ashraka billahi faqad ikhtalaka isman aziman duk wanda ya yi shirka da Allah to haƙiƙa ya ƙirƙiri, ya talibci zunubi wanda an mai girma imam qabari Allah shi masa rahama yace kad aba a ba aya wannan aya wannan aya ta yi bayani anna kullu sahibi kabiratin duk wani mai aikata wata kaba'ira fa fi mashi'atin lahi na cikin ganin dama Allah in sha'a afa an wani Allah ya gada mai gafarta wa in sha'a aqabahu alayhi Allah ya gada mai shi masa azaba ma lam takun kabiratuhu shirkan billahi matukar kaba'ira sai ba shirka da Allah ba mazunanci Allah na ɗaya ya yake barawo Allah na ɗaya ya yake zina Allah na ɗaya yafi maka amma shirka da Allah kan Allah ya fi ya fi musamman in mutum ya mutu yana in Allah ya fi Allah ya fi billah yadda al'amari yake duk wanda ya shirka da Allah har ya mutu yana shi faqad harrama Allahu alaihi janna da Allah ya haramta masa aljanna wa ma'awahu an-nar kuma kuma ka ce ta bai da kuma in ba wata ba wal zalimin min anfar azalai ba da mai mako da ne wa musulmi wannan aya tana gwada mana duk abin da aka ji garanka komai duk abin da kaka so da yi kada ka da kai shirka da Allah wani samu abin da kai hakuri bar mu Allah in Allah ya sa rabonka na ka samu in ba rabonka na ba kai hakuri to yau malam an waye gari mutane saboda son shuhura saboda musa a kai shi awwani sai kai ɗauki kohin dambe ko kohi na kokowa ko kuma a'a wannan ya tare mai yana gari ya kamata a jaye shi ko kujerar siyasa su ga mutum na ɗabi eh eh ko kama kifi duka wata suna ya ta wanda ya kai ci lamba kifin lamba sai ga kun ya fara ya shirka da Allah wani ma ko sallah ne ko wanda ya ce wallahi tun da aka fara lura nan sai dai sati guda bai sallah ka ga inda kuma wannan bai ba eh ko da ya ɗaya ba da <laughs> ya ka ga inda ba za ka ga rubuta ɗaya Allah kan mutum mutum ya ɗaya da kai ta abubuwan da ka kake sai Allah bai ka ya tsaya kuma ka duk waɗanda abubuwa da kake ganin mutum shahawa kai lafiya ya rubuta sila tun kana cikin ciki kayan shekara dubu hamsin Allah ya rubuta zuwa nan zai faruwa ka ce ka rubuta Allah in ya gida sai ya baka ya yi ka je ka ɓace gaban zagaye ka sai wani harkar bide-bide ka halaka shirka ce Allah yi mafi girma a duniya babu lahin da ya kai shirka wallahi ma Allah ya ce lalle shirka zalunci ne wanda an mai girma tabbas shirka babu laifin da ya kai shi ka zalunci ka zalunci kanka saboda ka ɗauke bauta ka ɗauke dogara ga inda ya kamata dogara ka azama wani ka bar Allah saboda ka yi zalunci wanda a bakwai ya Allah ka shigar da ka gaskiya Allah ba in sarki ya ce cikin miyagun ɗabi'un yahudawa ne suna ganin su na ƙware ne babu wanda ya ke su tsarkake kawunan suna ganin cewa babu wanda ya ke su alki babu wanda ya ke su matsayi a wurin allah wato ɗaya kan mutum na ɗabi'ar shi ya fi kowa su ɗabi'ar yahudawa ta yahudawa a ɗabi'ar su sun yi kowa ba yahudi gani yake duniya kowa bayan yake babu wanda ya kai shi shi yasa masu kudushin ka suka ce na hannu abu na ullahi wa ahir babu na hannu abu na ullahi wa ahir babu suka yi karya suka ce mu ƴaƴan Allah ne kuma mu masoya Allah ne Allah na son mu sai Allah ya ce falima yu'azzib yu'azzib falima yu'azzib bal antum basharun bal Allah maɗaukakin sarki falima yi kuma zunubi to mi yake muku azaba zunuban ku in ku ɗayan Allah ai in ku ɗayan Allah bai muku azaba to mi Allah muku azaba zunuban ku yahudawa nawa an ka halakar da su ƙasar yahudawa nawa Allah ya sauka ma bala'i ya halaka su saboda haka inda ku biyan Allah kuke masoyi Allah ba zai muku azaba ai masoyi bai masoyi ne azaba bal antum bari ku dai mutane ne min man kalaka daga cikin wanda halitta to saboda haka Allah ta'ala ya ce alam tara baka gani ba ilal ladina zuwa ga waɗannan da yuzakkuna anfusahum suke tsaka kawo musu da su annabare an masoya Allah to biyan Allah sai ce balillahu kai ne bari Allahu Allah ya zaki man ya yasha Allah yana wanke wanda ya lakace wanda ya ga dama ya raba shi da daudar zunubai da shirka da kafirci eh mun karanta ba to saboda haka duk wanda adda hankali yi suke yana dukawa bai yadda ana zura shi sama ka a ce a halaka kana ganin ko cikin malamai sai Allah ga sama sai ce almajiri ko mi gidan malami ka ji an ce ga sama sai ce almajiri dai kada sai ya dubu masa imamu ahmad lokacin kusan barin su duniya shaidan ya zo ya same shi ya ce imamu ahmad ka kutti ma sharri na sai ce a a har yanzu dai abinda shaidan ya so ya zura ce ce lalle ka na tsaye ma sharri ka sai ya kauce sai ce a a har yanzu dai la ba a har yanzu dai da saboda ka duk mutum ana son ya dinga ƙara rage tsawo ko da an zura ka sai ka rage tsawo ba a san mutum ya dinga wanke kai ta ai shi annan kwarai shi annan Allah kowa ba na Allah da sai shi to yahuda dabi'a suke yawa daga cikin wasu sa da suna ɗabi'a shi din ba shi ba kowa ba kowa na ba wani ɗabi'a yahuda ke shi na Allah ta'ala ya ce balillahu yuzakki man yasha kai dai bari Allah halaka ce wanda ya ga dama ya wanke shi ta bai zunubi ya zan bai kafirci bai tsahi bai komi Allah ya wanke shi zulamu na Fasila. sannan kuma su bayi ba a tauye musu gwargwadon wato dan yanar da biyu nan da aikin suka yi na kai Fasilan malamai suka ce dan yanar da biyu nan da cikin kwalan da biyu kafin da biyu suke akwai gurtsun da biyu da tsagiyar da aka take kwalo ne sannan akwai ekul hadda tarbihin shi kwalolan da biyu dan da a ciki to ita wannan yanar ko ita Allah ba zai rage ma bawa ba in yi aiki ga kasu biya Allah zai baka aikin ka kake kika wuce aljanna shi yasa Allah akwai adalci gare shi Allah ka babu ikon gane saboda Allah ce fala tu zaku an fuzo kada ku zaka da kawo nan ku ta ku an na kwarai saboda ka tsaka kai ba a biya kwaita ba huwa a'lam bin manataka Allah shine mafi sanin wanda an mai tsoron jiya da kaga an taru wannan nan wallahi malam yayi tsoron Allah sai kana koyon tsoron Allah gare ka wannan nan yayi ka Allah ya hiso ne bisa gare ka lokacin da manzo Allah ya wani hadisi ya yace rubba ash'asa aghbara madfu'un bil abwab law aqsama ala Allah la abara sau da yawa aka ganin mutum ya yi gashi buzu-buzu gashi ne ya yi kuwar kura in an so ta kowa a tun kuɗe shi ana yi saboda ba a kowa ba in za a yi hita da kowa a kai rububu har tun kuɗe shi ana yi ba ko sani ba amma wallahi matsayi ne wurin Allah ya sai in ya rinke ma Allah da abu Allah na tsarin ba Allah na na bai bukata in ya rinke ya rinke da Allah yau sai an yi ruwa yau ko ana ruwa saboda waliyi amma cikin mutane na rayuwa sai ba a ɗauka bakin fauyi ba sai baka ɗauka bakin fauyi a cikin nan da yake Allah na so ne Allah na biyan bukatar shi akwai wani sahabi da suna bara'u bin malik al-ansari dan uwa ana malamai suna ganin kan shi na manzo Allah ya wannan hadisi mutum na wali na duk abin da yake ma Allah Allah ya biyan bukatar shi kawai tsananin imani ne da Allah amma in kaga ne ba ka duka wannan cikin masallaci kuma ba ka duka wannan ina majalisi zaune ba ka duka bakin komi na amma imani da Allah ya fi Allah na so ne akwai wani mutum na su uwaisu karata uwaisu wali shi tabi'i ne ya ji labarin annabi ya bayyana yana son ya so imani wurin annabi zan sahabi sai zan uwa sai ba ta lahira ya tsaya in na kai yana kula da ita bai samu ya tuya ga annabi musu ha gana ba laifin sahabi jama'a ina fatan mun gane magana sai manzon Allah ya ce masa habba ne cikin ku duk wanda ya samu ganin wai to ya ce shi mai addu'a shi uwaisu ya kasance mai da'a ga mahaifiya kai ya yi rashin lahiya siyan bars amma ya warke abin da rage kawai na da wata dalan kwabo ba ko kwandala shi ɗaya rage da warke ba cikin ku sahabbai manyan sahabbai sai na abokan da umar duk wanda ya samu gani cikin ku sai ya mai addu'a saboda waliyi na ya yi ma addu'a Allah yana amsa malam ka diga abin da ya hana da zama su ba ya ji labarin annabi ya bayyana sun ya tuho madina samu haduwa da annabi da da ya da ya hada da garin sahabi amma saboda uwa ce ba ta lahiya sai jinin buruta ya tsaya sake sai da Allah ya tsakawa ko da ya to manzo Allah ya zan babu amma annabi kan yi sai da buruta ya ce cikin ku duk wanda ya samu ganin uwai su to sai shi bi addu'a sai na shi na nan yana jira duk wanda ya to daga kasar Yaman sai shi do Allah yana hada ku da Allah cikin ku akwai wanda ya samu uwai su ga sifa sai ga sifa sai ga gashi gashi shi gaskiya babu sai wata rana zamanin sai na umar sai ga wata waga ta jota sai mai sai tambaye su tsakanin ku da allah ina tambaye ku cikin ku akwai wanda aka kuma uwai su sai sai eh gani su da allah ina roƙon ka taimaka kai mai addu'a zanzu allah ya ce idan muka da take mana addu'a ta ƙare kuma ta ƙare ba da yin ma'amur ya kama sai da ke da sai da ga takarda ina sai in ba ta gwamnan sai inda za ka na in ka ce ka kai maka ce da gare ni ba suwa ya tarbe ka ya saukar da kai gidan gwamnati wai su yace wallahi ban da bukata ko ba gaskiya da ba kai a shugaban kasa ba ka takarda ce ya kawo mai girma gwamna da mutum ne nan ya amshe ka ya saukar da kai ya ma goma sha shida na arziki sha shida ko sha biyar da eh? eh ya ce wala bai su bai da bukata a bashi da cikin mutane da inda ya yake babu wanda ya fi mashi in ba abin in ba sauran mutane suka fi mashi ya ta yi umar babu yadda bai yi ba ya amshi takardar ya kai ma gwamnan sayi na umar da aka kama wallahi ya ke amsa yake a shi bai cikin mutane yan uwa ne kuma Allah ka amfi ai daga nan sai a cikin headphone mutane kawai sai su yi ga Allah uban shi masu mutum la'a sai a akwai hanku wanda ya gada ma shi ne addu'a wanda ya gada kyale to in yi ma addu'a ya ce Allah ka ba wani kuɗi wallahi ka ba ni in yi ce yau din da Allah ka ba wani kuɗi wallahi sai ka samu kuɗi sai sai ishe ka yau ɗin saboda waliyi na amma ka ga babu wanda ka gane shi sai waɗanda Allah ya sanar da su wannan akwai wani mutum da aka cima abu idris al-haulani wanda can garin su boka yayi akwai wani boka al-aswad ansi wani boka na ya adaye mutane shi wannan bawan Allah ya kama shi ya kada cikin wuta irin yadda aka sa annabi Yusuf wallahi wuta ba ta kone shi ba in irin wadda an kawo amir ibrahim haka na an kawo wannan bawan allah wala ba ta kone shi ba ya gina ita kone ya hito ya ka bayan shawara ta garin gawan ga mutum bai barin karfi zama ka barau da zai kuma madina da ya kuma madina sai na umar ya samu labari abin da ya faru ya to masallacin madina ya salla na ta raka a biyu sai na umar na ganin ne gane wanda mutum ina ganin shi na aka magana shi don allah ina haɗa da allah ko kai na abu idris al-khawla ne yake lalle ni na kai da aka kada wata bata kone ba yake ni na sai ce alhamdulillah da Allah ko mutai in kai kawai sai na abaka in gwada mai cewa mun gode ma Allah cikin al'umma ga ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bai kashe mu sai da Allah ya gwada mana irin wato matsayin irin irin abinda an kawo annabi Ibrahim cikin al'umma ga an samu wanda an kawo hakan Allah ya tsira da shi daga wuta don shi a ba da aka kada shi wutar na hina sama kafin ya fada ciki Allah ke kulna ya na rukuni bardan wata rana Allah maɗaukacin sarki ya ce muka ce ya ke wuta ke zan bar da tsanyi wa kalaman da aminci ala Ibrahim da annabin Allah Ibrahim shi ke sai suka koma sanyi kuma sanyi mai aminci ba bai sukura da Allah ya ce sanyi kawai da sai yake sanyin da sai mutum ya kuma amara kaga an samu matsala don wallahi da kika wuta kana wa abu shi ma sanyi in yawa haka ne kuwa sanyi shi ma bala'i na ma sai dai bannar da wuta ka yi wani bi sanyi bi hoyin ina haka don shi sanyi akwai alamar rahama cikin amma shi ma sanyi in yayi yawa shi ma bala'i sai ce wa salaman da aminci ga annabi ibrahim kawai shi ma wannan bawan Allah sai ga shi wannan aka yawar ya ja ya kai shawarar sai na baka ta dare shi na shi na can ƙauyen su manyan manyan bokayen ka fice su annabawa ne Su a faɗa shi ta Allah bai kone shi ba shi ya fito dawo madina to saboda ka akwai waliyai na Allah wanda suke ba su nuna kansu wani abu na a shigo cikin mutane sun haro harokokin su koma bai taɓa gudawa shi waliyi amma nan da yake imani ne da Allah ya kai alaka ce da Allah duk abin da ya roƙa Allah yana ba shi Allah ta'ala ya ce ala ku kawara inna auliya Allah lalle waliyan Allah na gaske la khawfun alaihim babu tsoro gare su wala bi yahzankum rasu da kin ciki da duk abin da Allah zai ba su sai da allazina amanu allazina amanu wa kanu yattaqun Allah ya su waliyan ba wani abu na aka zan wali ba dan ita wali take ba ba tana aka babu inda ka zuwa ce bari in yi kaza in zan wali a ba haɓa dan wali taka ita wali taka Allah na haga ma mani ta cikin waliye ne ta fi masoya ta haye kiyaye dokokin Allah duk abin da a haramun ba ta yi duk abubuwa na haramun ba ta sun ba ka kallon haramun kana nan kana kiyaye dokoki Allah gwargwado sai Allah ya saka cikin waliyai ne masoya ne alladina Amadu wa kanu yattaqun su kai imanin sun san tsoro Allah suna kiyaye dokokin Allah saboda ka ce sai wa musulmi mutum yana son ya zan wali na Allah wato haramun ya kauce mata ya kauce ma haramun sannan ya zama wali na Allah Allah ya taimake ku shine Allah ta'ala yace unzur kayfa yaftaruna 'ala Allah al-kadhiba unzur kayfa yaftaruna 'ala Allah al-kadhib wa yanzu ka ji babba yahudu su yahuda wanda suke nuna wata iyakarta ba yahudu ya kashe ya yanki ya kare ba yahudi har da jini ya ci ba yahudi ya kashe ba annabi ya so kashe malamai sun yi ɓanna daban-daban amma suka wuce zuwa na mare sai Allah ya ce unzur kalla ka gani kaifa yaftaru na Allah ya kare da su ƙarya suna gina ba Allah suna kawai su yayin Allah kai yanzu wanda ya baka ɓanna irin wanda ta tashi a masoyin Allah halan duk wasu sun da abin tunya gudana ba yahudana ba malam ka jibi yadda yahudawa kawa falastinawa musulmai a iske asibiti an kwanta mutane a tattara a jihar a cikin asibiti mata da ciki a tuwa a bambam ɗinsu a hana kawo abinci a hana musu ruwan sha a sa su cikin matsi na bala'i wallahi malam bai yahude karshe na wurin adawa da musulmi bai yahude bala'i na mata amma kuma kayan suka cewa su amma an ya Allah su an ya Allah Allah ya ce unzur kaifa yaftaru da Allah al-karim ka dibe su cikin kasan dingina ma Allah wa kafa bihi isman azima ya isar shi ya zama zunubi mabayyani mubina wa zunubi mabayyani to kirkira kaya ka dingina ma Allah babu shakka yahuda sun yi bata cikin wannan akwai mamaki su kirkira kaya sa dingina ma Allah sai unzur ya muhammad kaifa ikhtalafu ala Allah al-karim ya muhammad kadiba ta gaira suke kirkirar ƙarfa jingina ma Allah fi tazkiyatihim anfusahum a cikin Allah da kawunan wadda ya'ihim annahu abna'ullah suke da awata su biyan Allah ne wa ahibbahu kuma ya Allah ne wa kafa bihi isman mubina kafa bi dalika iftira wizran bayyanan wa jurman aziman wannan ya isa ya dinga kiran ƙarya da zunubi mabayyani kuma lahi wanda abba saboda kan lahi na abu zikir ƙirƙir ƙarya a jingina ma Allah shi yasa ga tashin kiyama duk wanda ga ya tahi da su baka irin Allah ya makarita wa yau yawmal qiyamati taral kada kadabu ala allahi wa yawmal qiyamati taral yanayin kiyama kuma rata ce kiyama yanayin kiyama na sababu alallah za a gori su kai ma'alla ƙarya wa juhuhun musu wadda kusan su baki irin duk wanda ka ga ya tashi huska baka irin to allah ya maƙarya ya mutu ubangiji allah ya kare saboda ka yi ma'alla ƙarya haɗari da rashi ya maga ka tsaya matsayin ka mana ubangiji allah ya kare sai Allah wanda kuma zai ce alam tara ila alladhina utu nasiba min alkitab alam tara ila alladhina utu sarki ce alam da baka gani ba ilal ladina utu nasiban zuwa ga wanda kuka ba rabo mil kitab da littafi Allah ya sauka zuwa littafi daga cikin rahmat da Allah kawai bai sauka musu littafi su ne yahudawa Allah ya ba su littafi amma matsala shine yi uminu biljif suna imani da gumaka wa dagutu suna imani da dagutu dagutu duk abinda aka mutu wanda ba Allah ba malamai wasu masu suka ce aljif ana nufin boka suna imanin da boka yi wa ɗagutu kuma suna imanin da ɗagutu duk abin da aka bauta wanda ba Allah wasu na cewa yi mabin biljif suna imanin da shaidan wa ɗagutu da kuma ɗagutu dama ɗagutu suka ce ismun amul li kulli ma ubida min dunillahi wa huwa radin duk shine wato duk bauta ba abinda duk ba Allah ba mu shi wanda bauta ma ya yarda ku shi yanzu maɗago ku saboda ka shirya mutane akwai masu bauta ɗago akwai masu bauta jin daga wani shi ya yadda da boka wallahi wani malam ko haihuwa an kai mai suna masu ya kai wajen boka ya tambayi wani suna ya kamata ya sa mata don kai za a musu za a ga wani duk abin da zai yi ya faɗa wa boka ne shi ko kashi ko tsanin imani da boka ne akwai yanzu aka iske gari suna da wani aljani shi ne jif ɗinsu duk abin da gari nan za su yi sun faɗa wa boka akwai wani malami yana karantar da wani lokacin na jami'a yake akwai wani aljani da aka kuma ruhul ajdad a san a ƙasar da lokacin duk mutanen da mutanen za su yi kai sun sun faɗa bai akwai wanda suka zuwa su yi magana da shi in ya ce musu a su yi in ya ce musu a a su gani ba su gani ne amma suna magana da shi suna kan shi ruhul ajdad wai rayukan kakanni su ba san yana iya mutuwa ba ko ba su gani kuma yana yana yi wa wannan wanda ba shi ba inda su ma suna mutuwa ko ba su mutuwa kawai mutum na wanda adda iska da jiki ne wani iska na iya kawa ce shi na alhali ba shi na ba Daga da an an cikin wallahi wanda kan ba wancan na ba alhali shi na gudana sai ka ji an ce ai su kusan goma a cikin jikinta saboda ka shi kaza cikin ka kaza shi ka sa kaza in kana ciwon kawahu kaza na ka ciwon kawahu in hatsuwar gabana ga wanda ka sa miya miyagun mahalkai ga wanda ka miyagun mahalkai sannan in an ga ta kasa kwana da daddare aljana wancan ta ka fashe ta sai a jinta wa aljanu daban-daban alhali kuma aljanu da aljanu guda ne don mi da ba a gani ne kwana gani ne saboda ka ɓacewa wasa ka ga mutum ya dogara da harakar jinnu yana neman shawarar su sauran abubuwa abin da kawai aka so ka dogara ga Allah kawai shi na Allah madaukakin sarki ce su ahalin kitab yahudawa suna imani da gumki ko da bokaye ko da shekan wa ɗabus da kuma ɗabus duk abin da ke ba wanda ba Allah ba koraye ko ba wa ya kulla kuma suna fa'arin ladina kafaru ko su kafirta ha'ula'i ahada min alladina amanu sabila sun sai yanzu waɗanda su ne mafi shirya a kan wata suka yi imanin sabilan da hanya wani tambaya yahuda suna kuma kafiran makka an tum ahada sabilan ne muhammadin wa ashabi yahuda sun ce mafarai shawa kafiran makka da ai su ne mafi shirya duka da muhammadu sahabban sa saboda kada su ta horage su a duka ne duka ko a duka ne saboda ka bai hudewa hada hukunci yake ya ce wai kafirin makka ya yi manzo Allah shirya da shi kafir kaga magana yahudawa ke sun shirya gaba kuma sun wa Allah ya ya Allah ya ce ulaika alladhina la'anahumullah ulaika alladhina la'anahumullah wa man yal'an Allah falan tajid lahu nasira madaukakin sarki ce ula'ika waɗannan masu wannan sifa yahudawa ce allazina la'anahumullahu ne waɗanda Allah ya tsine musu albarka tare da hum Allah ya kore su wa ab'adahum kuma Allah ya nisanta su an ramar daga rahmar wa man yal'anillahu duk wanda Allah ya la'anta falan talida lahu nasira har abada ba ka sami wani mai taimako duk wanda Allah ya kore shi duk ko ka suka sami wurin zama ba ka sami wurin zama ومن يطرده من رحمته فمن ينصره من عذاب الله duk wanda Allah ya kora daga rahama sai a akwai bin taimako daga azabar Allah wallahi babu saboda haka mutum ya nemi rahama Allah wurin Allah kada ya nemi ta wurin wani idan Allah ya kore ka da duniya babu wanda ya bashe ka cikin ta to haka ma gidan aljanna duk wanda Allah ya kora gare wallahi malam da duniya babu wanda ya isa ya saka aljanna kawai mutum ya nemi aljanna wurin Allah yahudawa an tsine wa baka kabar sun yi sanin zunubi sama wani sun yi karya sun jingina ma Allah sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza su ya samu sai Allah tsine musu albarka gaskiya abin da ya kamata mutum ya fahimta kana ganin yanzu na ta ba da misalin barawo daga fata ya hawa fata kayan gidansu ba a gane shi ana barawon ga duk wanda ya fata ubangiji Allah ka san mana gaske ya ɗauki kayan uwa sai ka tsine mai albarka yana nan sai kama sata kayan mutanen shiya yana haye ta waje dinga sata ta yana sata da da ɓoyewa haye kai yana sata da makami haye kai yana sata da tsari kada shi ke ɗiba albarka ta daga ta ta to Allah in ya kure da rahama ba wanda ya sai kawo ka idan ka ga mutum na lulun zunubi ya fashi ƙara zuwa cikin zunubi mutum na shaye-shaye tun yana shan 'yan kayan maye 'yan kaɗan har ya kai ya zan jirgi ta sa a kowanne ka zama jirgi duk abin da ya sha bikan kan daɗi ƙwayar da wani ya sha ƙwara guda yan nan wahalsu zai fara shi wani tamin shi ke shi haɗe ta ya koma biyar ɗinsu ma ya tamin su ya haɗe su koyin bai ji don saboda ya riga ya abu da saboda ka zunubi in yi yawa ya lodi wani ko ga jiki ne bai kara da ana waɗanda su waɗanda bokayen sun ce musu masu kidnapping din boka ya ce in kun kashe mutane ku zama shan jininsu in kuma shan jininsu ba zai hana mun kwana ba ba ku jin komi da cikin saboda al'ada duk wanda ya kashe mutum bai iya kwana rana duk wanda ya wa mutum kashin gilla ranar bai iya kwana to amma boka na sun ce musu ku shafi nan su daga nan sai ɗaya muku ba za ku iya jin komi ga jikinku ba shi yasa kana ganin waɗannan mutane sun riga sun tsere wallahi sun riga sun bushe su da su su kashe mutum su shafi ne ba su jin komi su su kwanta su kwana su laya ubangiji Allah ya kare mu kuma sai Allah ba ɗaukakin sarki Allah ya ce wa min Allah ya ce su shi su Yahudawa am lahum nasibun min al-mulk ko da suna da wani kaso ne daga mulki na Allah akwai wani kaso da mulki Allah ya ɗiba ya ba su am lahum hazzun min al-mulk ko suna da wani kaso na mulki da Allah ya yanka ya ba su ya Allah ya ce idan da ko an samu haka Fa'izan a wannan lokacin layi usunan nasu na tsira ba su ba mutane ko da mutum da biyu ba da a ce bai hudu yana da wani abin nan shina da wani mulki cikin mulkin allah ya ma da su yi bakarowa kowa ba su samu amma da ya zan komi ga hannu allah ya allah ya bibar ma kowa mulki ba shi adda kaya ne shi ka rabon arziki shi ka ba wanda shi ba wanda ka mutum ba kauye na Allah ya kawo arziki yanzu ba ko boko da ya ko ibnu da ya amma sai Allah ya kawo arziki yanzu ba saboda Allah shi ya da ko ba gaskiya ba to shi na yahudawa Allah ji ko suna da wani kaso na mulki ne yake a lokacin laukana na zuwa mai mulki fa idan la yu'tuna ahadan na nadirin li da mukhlis ba su ba kowane mutum ɗaya ko da ɗan yajiyar na ɗajiyar ta da bino wanda ƙiru misal kullati kalfatili wal ikmir wanda kusa fi zaharin nawa saboda ka ba su ba komi kowa komi saboda baka rowa ya zaga yahudawa da ka gani suna da baibaya kasashe ƙanana ba su ko kuma sun ba ku kuɗi wallahi ba ku kuɗi ba ku duk inda haka bai hudu ya kama tallafi to lahi abin zai amsa gare ka ya dubun wata da kan an za su shigo su kawo tallafi wallahi ma ba tallafi kwaye ta bai hudu ba tsarowa ta ta riga ta fari ubangiji Allah ya kare sai Allah ya ce an yi am yahsudun nasa alama a An atahumullah am yahsudun nasa cikin ko da suna mutane hasada ne domin ɗabi'a yahudawa akwai hasada cikin ta yahudawa suna wa mutane hasada don mi da allah ya ɗauki annabci da manzanci ya ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su a cikin su ba hasada ta shige su kware da gaske ta yadda duk yadda kaka so ka shiga su ba ka shiga da su miyagun mutane na waɗanda suke hasada su ta daga ta shi yasa da ɗabi'a yahudawa duk wanda ka ga an jarabe da hasada to an zai da baka ɗabi'a yahudawa bakin cikin su don bi da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi manzan ba cikin su ba وكثير من أهل الكتاب لا يرضاكم عن الإيمان كفارا حسنا من عند حسنا من بعد ما تبين لهم الحق فأبوا حتى يأتي الله إن الله على كل شيء قدير. يا الله shi yasa zaman su madina wa sun kai sun ga cewa lalle annabin karshen zamani, zai bayyana a inda akwai itacen da bino da yawa suka yi sabi injiniyar ta babu inda aka fara bayyana ta irin madina ko ka da kayan suna duk ka gaba yahudi madina wala ta huwa na yi ba dan ka fara ba shi na zuwa allah manzo allah shari wata rana suna gayyace shi ya tuwa a sulhu cikin daki, ashe an shirya da wani mutum ya haye sama ya kaɗo manzo Allah katon dutse ya halaka annabi da a huta wallahi ma sai mala'ika zai gaya wa annabi ya tashi da wuri ga abin da an shiga sai manzo Allah ya tashi Haya to ya zauna mala'ika ta ce Allah ya ce ka tashi da wuri to daga nan na ɗauki matakin koros da madina suka wani nisa kuma ƙauyuka irin banin nadir banu ƙainuka bani kuwaye da kuma bayan gari zamanin sai na wani sake kore su gaba ɗaya kore su su bar ma har da kawai su wani masu bai su kuma khaibar duk kai khaibar da kaddari wani zaman su ba ba a kuma wani kawai na suna kowa sun kaduna saboda sun bar garin mutane ba mutane kwaye wani da suna yanzu yahuda duk inda suka zama ba su zama lahiya da duka ne zaman su da suka yi a nan isra'ila isra'ila ba garin su na ba ba wurin suna ba kama girma su kai sun ce sun mamaye garin mutane kuma sun hana mu lafiya su falastina su hada asalin wuri su asalin tarihi yahuda suwa da suke kore su na zuwa kuma nuna daya saboda baitul maqdis nan na wurin zama annabawa duk annabawa nan sun zama wurin na auren hijira annabawa falastin nan wannan masallacin kudus amma yahuda suka da suka addini mutane wani suka suka hasa har su fara mu zama lafiya ha a kulle masallacin ma aka rabu sallah yanzu aka ana dauke ba da jima da ko Allah ta'ala ya dawo da masallacin kullum da hannun musulmi sallan ni da ta bana an yi sallah ciki saboda ka abin da muka roƙo ga Allah subhanahu wa Allah ya taimaka muna ya gwada mana masallacin kudu ya dawo hannun musulmi ba ke daya saboda ka shi yasa Allah ta'ala ya ce ko suna mutane hafiza ne akan abin da Allah ya ba su na sallarsa to fa kada na ala ibrahim alkitaba hakika mun baiwa annabi ibrahima alkitaba littafi wal hikma kuma mun ba shi bayani na abinda a cikin littafi hikima ke. wa namun mulkan azima Allah ya ce mun ba su mulki wanda aka ba kenan ku yahudawa ku zo kuna hasada ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma tarihi ku karanta ku ga yadda Allah wa dukkan sarki yake maki to saboda aka fito wa ga yadda Allah wa dukkan sarki yawa annabi ibrahim da iyalin sa da zuriyarsa Allah ya musu da irin wannan kenan ku ai zuri'a ku ne saboda aka tunda Allah ya riga ya ba kuma ya ba ku bai kuma suna hasu da wasu شنا الله تعالى فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى جهنم سعيرا الذين كفروا بآيات أمثال هذا والله ina jin wutan mu a ne saboda ku bari mu tsaya nan saboda yanayin lokaci da kuma yanayin na'ura yana da ku Allah wa da cikin sarki na makanta daidai Allah ya ba mu ladashi inda muke da kuskure kuma Allah ya yafe muna da roƙo Allah wa da cikin sarki ya zama da mu lafiya ya ba mu ma lafiya Allah ka shi ayyukan mu ka shi addu'o'in mu ya ubangiji ku ba mu tsaro a cikin kasan baki daya na'am صدق الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد وسلم وعلم عليك انت من على ربنا انك انت الذين من تعالى ومن يا الله من الدعاء

ويمكن استخدام الأيام سأل المساس بن ملاكية السلطان وإلا يأتي استخدام بريمس ويجد أن يتداول سؤالين وإلا كما ما كنت استخدام بريمس وأن يتداول سؤالين يا ألا كدام وقد يتم عن خير واعتداء إنك تفهم ويجد أن يتخير بان بما لا كدام عندك ما تبشر تشير ما تبشر تشير كان يجلسنا لشيء شيء ويجد أن لا تشير كان قوة إلى حتى

الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع إلا بإذنه